رب العباد الجرفق لتكلم فتكلمت ببيانك قد أفلح العبد الذي هو مؤمن قد ذكرت له من الإحسان ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كوى أبي مشاني يهتز قلب العبد عند سمائه طربا قوة الإيمان ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهل الإيقان فيه النزول ثلاث ساعات فإه كن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة عزة وبرحمة وحنان فترى الفتى يمسي على حال ويص إثلان هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يلي بذا كذا سنين والساعة الأخرى إلى أدن وصاحبهم الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق فيها الذي والله أي لا فيها الذي والله لا عين رأت ولا سمعت به كلا ولا قلب به خطر الشواء مثال لا كلا ولا قلب به خطر المثال والله ذو السلطان والساعة الأخرى إلى هذه السماء كائبين أو داء أو مستكفر أو سائل إني واسع الإحساس حتى يصلي الفجر يشهدها مع الأملاك القرآن هذا الحديث بطوله وسياته به في سنة الطبراني ما شاء الله كان لما قضى رب العباد قرص lokacin da mahalicin talukai ya gama dasa itatuwan aljanna. A ce da mutum ya yi irin a asara bai inda in ka yi karatu shi kenan to kenta ka tara wasu kana musu amma idan baka yi karatu wato ya dace sai kallo kana makaranta. duka abubuwan nan da ake ta karatu a karanta wannan a ajiye a karanta wannan a ajiye to in an ci gaba da ajiye inda ana da yawa kowa ya san da hanya yake da shi tunda wannan ni'ima ba wanda zai ji ta sai ba zai shiga ba sai ya yi fata eh? garsa na kuma ya kace ah, a kai garsa لما قضى رب العباد الجرف من الجراف بعد شيء لو كتن دمها لكن تعالوا كي يجمع دفع الجنة إنما موسم بونا كان لبنا إنما موسم بونا كان إتاتوا قال إتوا الجنة تكلم فتكلم الدبيان aljannan ta yi magana da bayani ya tace ya ce to magana a yadda ta ce akwai sai da yadda maganan yanzu maganan gashi nan magana na nasa to amma yadda ta yi maganan wajen ina yi maganan ruwa yi maganan itatuwan yi maganan a'a gidan aljannan kawai ya dunkule ya yi masa magana yi magana gidan aljanna to dai gashi nan أبين قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ما ماذا ادخرت له من الإحسان قد أفلح العبد كاي باوا باوا دبي واسكي يا رب الذي هو مؤمن وانك مؤمن To, matan nan ‘yan santan tsakiya nan nawa surota kuke yi, musamman na ya ce a wurin nan. To, a kullum haka lamar ba ku zo ba ce ku zo bala'i. Shi isa ba na son in karafin yanzu ne ba sa wani zama kusa wani. Ba za ka zo makaranta ba ka san wurin ba, kai baccin ka wani ya fi sauki. kafin ka zo ko lokacin da ka zo ka samu su ku zauna duk gurin ku yi abin nan to da daga nan ake yin surutun kuna cutar da mu fa wannan ba karatun nahi ne ba da za a karɓo littafin a nuna ma wurin ko jiya ba na yi magana ba yi wannan karatun na nan to na gwanaye ne ma da suke ganin suna da gwanin ta su zo nan wanda kuma suke ganin can ba za su zo su kaje na kwata to zo su ilahi har a gama karatu za ba san maulin ba sannan kuma sun hana na kusa da su karantawa kada aflaha al'abdu muka ce al'abdu anan hadda amatu bawa ya rabauta allazi huwa mu'minun wanda ya imani banda ba wanda bai zama mummuni ba ma ma kartu lahu me na tara masa me na ajiye masa min al-ihsani da kyautatawa Ta ya san wanne irin kaga ta san wanne irin kyauta na ajiye masa wala kadara wa haqqan abu darda tabbas abu darda ya ruwaito zaka abu darda sai aka ce waye abun da zaka zaka wai miro sunan shi kenan zaka wai miro asaran abun da ya rawaito mana hadisi azima shani baran nan an yi tarihin asaru ba kaga da ina na yahe na sashi a karanto asaru me ya asaru saboda karatun ya zauna duk wanda ya haddan wani abu to in ka zo ka zauna nan ana zuwa daidai na wani ce ba mu haddan saboda ya shiga cikin jiki ko kawo kirki shi dan Borno babu to ba to banda surutu ba surutu amma da ba kai baka surutu ke maimakon tu suka zo ka sai so a taimaka ma ka san ana karatu ɗaya daga siya a me kaza tata tata sun faɗi me kaza tata tata sun faɗi me kaza tata tata sun faɗi in eh? sai ka zo ka zauna baka san asalan ba asaran azimar shani ya tazzo qalbul abdi wannan magana ta abu darda ko wannan asari yana abu darda yana da zuciyan bawa ya tazzu qalbul abdi inda sama'ihi idan ka ji wannan magana ije ko sai ka ji to zai kada wani irin kada tarban saboda murna bi qadari halawatil imani daidai da daɗin imani ma mithluhu abadan yuqalu bi ra'ayi ba irin wannan ne ba ake faɗi da ra'ayi ba irin sa ake faɗi da ra'ayi ba eh? asarin ɗin irin maganan da aka zo da asarin wannan asari ba zai faɗi da ra'ayi ba sai dai wahayi akwai maganar da an ka ta fi ƙarfin eh, ra'ayi wahayi ne balle fa hadin aw kana ya aw ko kuma ce ya kasance rai ya ahalan da ko bila bida bida irfani ya irfani ya cancantan wannan san fihin nuru lusala ta sa'atin fa'i da hunna yan zurfil kita bisani fihi a cikin wannan asarin aka zo da labarin annuzulu sauka an samu saukan Allah salasu sa'ati wajen sau uku Allah zai sauka wajen sauka ile uku fa'ida hunna yanzuru fil kitabi zai tsaya ya duba fayiloli littafi na biyu wanda aka yi rubuce-rubuce wannan littafi ne shi ya san yadda yake zai yi gyare-gyare abin da aka rubuta ya goge ya soke ya tabbatar ya tsaga ya yi menene za ga mutum da ga irin halin da yake ya gyaru za ka ga gyaran ya lalace ya lalace to in mutum baya cikin yan aljanna to an abun nan ko yana ka aiki a cikin gani an tsallakar da shi an mai da shi can sai sa za ka ga mutum kuna zaune da shi ana ta aiki ana ta aiki ya koma gefe ya shiga da kunduma muku zagi to menene kuskuren da muka yi babu menene abin da muka bari babu me abin da muka canza babu to sai mu gano rashin rabo ne tunda wannan tafiya ta bautan Allah sai wanda Allah ya yarda da shi duk wanda Allah bai yarda da shi ba ba za a yi shi ba yamhu wa yuthbitu ma yasha'u bi hikmati wa bi izzati wa bi rahmati wa hanani yamhu yana goge abin da ya dace abin da yake ganin a goge in ya rubuta kaddara kaza ya goge ta ya mai da ita kaza wai bitu ya tabbatar ma ya sha'u bi hikmati wa bi izzati haka da izza da buwaya da rahama da hanan فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان ذاك غيره yumsi ala hali ko rabu da shi da safe da yamma akan wani hali sai da safe sai da safe zuwa ya ka za ta amma gobe ta ga zama na da wa imma ya koma bawan Allah ya canza yadda aka rabu wa imma ya zama tsagera ba yadda ka san shi ba al-fata yumsi ala hali ويصبح في سواها ما هما مثل نفر كود بايجي دبني هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذا كشان إما كويني وإما مطعيني وإما جارواني وإما مينيني الله كتب وتروى وانتك كنشي دا أبوان فتوبشي دا ونائم ينا بكي فأقاقه شيني أي هو أموره قد دبرت لما ذنف أهلك عن شيء ليلة ولا يدري بذاك الشان والساعة الأخرى إلى أدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن والساعة الأخرى لا لوكسين ila Adam, zuwa adam masakin ne mazaunan yan Adam ɗin kai amma shi tun da riƙewa ake so a yi da ni na ɗauka na so mu koma mu shiga ciki an bari wancan ce kaga wanda ya kula ne ya tambaya